nishadi ya yi daban da na kowa wakar gidan wasa wakar sarkin waka duk duniya gaba daya duk wakan najeriya ma na hafsa gaba daya ba mai wakan da ya yi daɗi wannan gidan wasa ko dahiru breka wannan bai wakan daɗi wannan ba oga ba dahiru breka yana cewa na amisu breka yana ce kai lere to kariya kuna yi wamene asa kuna imi gyara wanane dukwa suna daya ba oga me baka so gyara ne suna da kwa bambanci ba okay to bari sake sifika din wannan a kasa mu waka a ah, ku mu waka ni a kuri oga za ta gyara kuskure aha wannan wakar gidan wasa kaduna da kewaye kano da kewaye zamfara da kewaye Sokoto da kewaye, Jos ma da kewaye, Kano da kewaye, sauran Najeriya da kewaye, amma Kaduna kadai wannan wakar gidansu ne, gidan Umar mai ganga. A, oga, ba Umar mai ganga ne ana ce, Umar mai duma. Kariya ne kuna yi, duma da ganga ba duk daya ba, kar ku kara ba ta waka wannan. Abunda na fada, kawai shi za ku fada. Yo! Ya kun shiru ku yi amshi ba? Oga ba haka na ce gidan wasan gyada ba. Gidan an doya ne. Kariya ne kuna yi. Da gyada da doya duk ba abinci ba? Oga ba daya ba ne. Daya kayan marmari ya abinci ne. Ok, to kenan. Na ɗauka shawara. Aha, yan doya, yan doya, yan doya suna wasa, koroso suna wasa, ma Nami suna wasa, Dirama suna wasa, zaka ci dariya, zaka sha dariya. Kai ga, waka wannan akwai wahala ba, ba za mu yi amsa ba. Kutumar buro ba, na yi sha wahala na yi waka ba za ku amsa ba? To Ari Pray, Tama, Gumbiya, Jimada, Aisha ile, kare kan na bayi, dan ubanku, dukanku. Eliza.